daga titunan Kano. Daga titunan Kano. Daga titunan Kano. Daga titunan Kano. A me gani da saurare kamar da muke gani yanzu muna kan titin da ake kira State Road. State Road titi ne wanda yake kusan kowane lokaci ba shi da cunkoson ababen hawa da yawa. kuma za a gani ko da safe ko da rana ko da dare idan ka bi wannan titi irin cinkoson da muka saba gani a wasu titunan a wannan guri ba a samun irin wannan cunkoson. A waiwai me yasa titunan nan gaba ɗaya za ka ga ba a samun cunkoson titi a nan wajen kamar na cikin gari. To a yi uwa zara idan kika duba shi ma wannan titi a cikin gari yake. To amma sai dai kuma baya ɗaya daga cikin titunan da suke a cikin kasuwanni ko kuma manyan titunan da suka fita daga cikin gari wannan area ce wacce ake kira A. Kuma kira da kin san ita A. unguwa ce wacce za gani gida ɗaya ina iya zama girmansa ina iya zuwa daidai da gidajen mutanenmu talakawa la'ila ha'ula wa la'ila ha'ula kusan guda goma shi yasa idan kika tafi wancan titi wanda a wakilanmu na gaba suna can za ki ga akwai bambanci kamar titin da ke wajen dan agundi ko titin kurna ko titin a wanda shi tafi rijiyar lemo titin ne wanda yake ya hada da a ƙananan hukumomi da yawa da unguwanni masu cunkoson mutane da yawa kuma titin ne shi wannan na kurna da rijiyar lemo din nan zaki ga shi titin ne wanda yake ya tafi hamma daga wasan Najeriya bayan wasan jihohi haka kuma wancan titi namu da muka tura wakilanmu wanda zamu je mu riske su a can yanzu a Malam Saminu Magashi da kuma yar uwa Hajiya Fatima suna can za mu ji su kuma watakila za su iya tattara mana bayanan da isa wannan titi ko kuma ce wancan titi suka da suka tafi suka wakilci wannan tasha tamu baya fama da cunkoso irin wannan zamu ji daga bakin su ba sani ko kina da wani karin bayani da zaki abin nan kin san wannan titi ya kusa da babban gida to kamar da yadda ni na lura na gani wannan titi yana kusa da titin gidan mai girma gwamnan jihar kano wato government house kenan wannan titin shine titin government house lallai kan ba shakka a yadda na lura na ga kuma tsarin wajen titi ne wanda baya daukan cunkoso kamar yadda dan uwana ya faɗa kuma ogana abokin aiki na. yanda ya muku bayani tabbas haka ne na ga cewar babu cunkoso amma an kan lura ka shiga cikin irin gari ina ganin Allah ya sa kamar yadda wani take da yalwar a faɗi motoci guda uku za su iya jerawa Allah ya sa gwamnati a cikin a hikima da dabaru irin nata a duba yiwuwar da wasu titina da kuma ƙirƙirar wasu domin rage cunkoso na mutane a cikin wannan kuma kin san cunkoson motocin galibi ba wani lokacin ba laifin gwamnati ba ne ba laifin masu hawa titin ne rashin haƙuri da kuma a gittawa manyan murci a lokacin da bai kamata a ce suna gittawa kowane lokaci ba. A tuno min da wani abu da na gani kamar kwanaki na bi hanyar titin nan na wajen kurna din nan. Yanayin yadda na ga abin sai ya dan ban mamaki dan uwa da na tsaya na kalla sai na ga cewar ai wannan titin bai kamata a ce ana barin manyan motoci suna shigowa da yamma ba. Ina ga wannan titin ba a barin manyan motoci suna bin wannan ina ga shine dalilin da yake kawo cunkoso a irin wayancan titunan kenan. To kuma da ka ne zamu iya cewa wannan alhaki ba aure mu ba wannan wani abu ne wanda mahukunta ya kamata su duba tun da dama mu a lamarin ba shi da yan sako sako daga ƙasa zuwa sama ko kuma daga sama zuwa ƙasa wannan shi ne dalilin da muka yi wannan tasha tamu mai suna Kano 60 a TV da taken tsanin talaka